ni nan da kike gani kullum sai na yi mafalki abin na damuna ko a islamiyya ina cikin damuwa in na ɗauki ajin 'yan mata ina mai tabbatar miki da kaman in fito na yi jagab dole a tausaya ma matsalata aka mayar da ni ajin 'yan uwana maza saboda gudun baɗala ki taimaka mu samu nutsuwa da juna ko na samu damar yin bacci ba tare da na yi mafalki ba kuka sa'ada ta sanya tana faɗin don Allah ka bari wai kai ɗan iska ne ya ce lalata ko ɗaya hakika sadakin aure na sadakin aure na nake so in mallaka ya faɗa yana zare dogon wandonsa razananniyar ihu sa'ada ta saki lokacin da idanta ya faɗa kan gajeren wandon ya sayyadi da ya tashi ya koma kamar an sa mai karamar banana a ciki a hankali ya fara kusanto ta yana faɗin ki ga zahiri ya matata ki bani damar mallaka sadakin mallaka sadakin aure na kamun mala'iku su kwashe miki albarka tas da ke ahalinki numfashin sa'ada ya kusa daukewa lokacin da ta ji yana ƙoƙarin zuwa wajenta cikin wani fitinannen ihu ya ji an ce ja baya mamaki da tsoro ne suka baibaye shi jin wata basamudiyar murya da ke fitowa daga bakin sa'ada don shi ita kadai idansa ke nuna mai a fusace ta sake cewa za ka ja baya ko sai na mayar da kai marar sha'awa gyaran murya ya sayyadi yayi yana faɗin ba zan gusa ba Allah ya yi ni jarumi lafiyayye babu shegen da ya isa ya mayar da ni lalahu ya faɗa yana ƙoƙarin rungumo sa'ada da sauri ta kauce da ƙarfi ya faɗa ga bango bakinsa da fuskarsa suka naushi bango ya kira zananniyar ihu ya faɗi kasa sa'ada kam ido ta zaro ganin daidai tsaye a bakin tsaye a ɗakin fuskar ta babu annori daidai da idanta ya koma kamar gauta ta ɗaura yatsar ta ga bakin ga bakinta alamar Sa'ada ta yi shiru tare da nuna mata hanyar fita. Fita Sa'ada ta yi a guje, ganin kamannin daidai sun canza. Amin, fita Sa'ada ta yi a guje, ganin kamannin daidai sun canza. Kafarta kamar an sa mata taya, tana tafiya suloli akan babban yatsan kafarta. Daidai kam kai tsaye ɗakin da Sayyadi yake kwance ta shiga, ta mai da kyauran ta rufe. Bata jima ba Maryam da ke kwance ta fara jin gigitaccen ihu sayyidi yana faɗin a taimaka ya subhanallah me yayi zafi haka ya, sa'ada a guji maryam ta fita tana faɗin cizon ka tai kenan yar iska matsiyaciya na san tana ji na tana ji ne a kawayen banzarta ana cizon al'auran namiji dan a kashe shi shi yasa ta ji shi yasa ta cije ka ai ko yau sai na illata ki kema ta tura kyauran a zafafe hannunta rike da ice daidai ta sanya gyalanta ta ɗauro fuskar Maryam ta baya ta fara danna fuskarta da bango cikin fusata da wata murya mai tsananin amo ta ce za mu kashe ki za mu lahanta ki za mu nakasta ki ba za ki ƙara matsa ma yarinya ba jahila marar tausayi maryam da ta sha matsa da kyar ta ce sa'ada ne kike ma wannan abun? yau sai kin bar gidan kan ta ƙarasa daidai ta juyo da ita ta zuba mata idanunta da ke cike da jini kana ta fara kashe ta da mahaukatan maruka masu gigi ta bawa kai da kaga haka ka san wannan ba yin ta bane ihu maryam ta sa ta lalubo ya sayyadi da ya tura kansa ga buhun kayan sa'ada don ya samu saukin marikan da ya sha tal suka ga an maido da wuta take suka yi saurin kallon daidai da ke tsaye kyam akan yatsanta cikin mamaki maryam ta ce daidai dama ke ce ta faɗa cikin mamaki don sai yanzu ta lura a hankali ta fara su ɗaɗowa inda suke kamar macijiya ganin tafiyar da take sa suka rikice suka ɗauki ihu maryam cewa take ya sayyadi. ya addu'a dan Allah <laughs> ta dawo mutum a fusace ya ce don ubanki ba a yi ya munafuka addu'a sai a makaranta ba dai a nan filin yakin tabuka ba ya karasa nausa kansa cikin buhu sadab sadab kuma daidai ta dafa su ta fice daga ɗakin tana fita suka meke sai ya kwashi kayan shi a guje ya fita maryam ta biyo shi tana ihu yana fita matasan da ke zaune a kofar gidan suna cin gyaɗa. suka ce anya wannan ba kwarto A nan suka taso suka fara jibgarsu shi da Maryam sai da suka jiga tasu kana suka watse suka bar su a baje a kofar gida suna numfashi sama-sama daidai kam tana shiga gida ta zube Halima ta ɗauko ruwan rubutu ta yayyafa mata sai gashi ta tashi tana gengejewa tare da buga tsake ta ce kai Allah ka yayi bala'i daidai ta kalli Sa'ada da ke gefe ɗaya tana tari ta ce ki ya yi. shiru tai tana kokarin sanya takalma ta tashi daidai ta daka mata tsawa halima ta jawo ta ta zauna ta ce daidai ke kika koro ta fa daidai ta yi shiru sai kuma can ta ce oh na tuno na ce miki dama zan je in duba ta da jiki to na shiga naga wani na shirin mata fyaɗe ke waye wannan da ya sa hankali na ya gushe dan naji jikina na tsimi ta faɗa tana kallon sa'ada cikin kuka ta faɗa mata abin da ya faru da abin da sayyadi ya ce a shariya mai tsananin zafi daidai ta antaya tana mikewa a fusace ta ja hannun sa'ada suka fita suka nufi gidan maryam da mijinta ya ganta kwance gantale a hanya ita ɗaya don ya sayyadi ya gudu a haka ya kai ta tsakar gidansu yana mata fifita da tambayar ta ba a si amma ta kasa magana daidai bata koyi sallama ba ta turo kofar ta shiga rai a ɓace ta ce uban me yasa zaki karɓi sadakin aure na yarinyar nan jahila ina ce ke da hankalinki a kwance ki bar karamar yarinya da katon saurayi da sunan mijinta maryam da ke talafewa a jikin mijinta ta kasa magana jikinta sai rawa yake daidai ta ce to a karo na farko kuma na ƙarshe na ƙara ganin kin bar wannan nan ya keɓe da ita sai na cinna ma gidan nan wuta kun kone kurmus diyar marasa mutunci wayya ne tsohuwa zaki zo kina ma matata rashin mutunci ba kya ganin halin da take ciki ashe baki da tausayi ana karrama ki kafin mijin Maryam ya rufe baki daidai ta isa inda yake ta sanya bayan hannunta ta kaima bayan hannunta ta kaima ke cicin kirjinsa masifaffen naushi tana faɗin huhulahun banza huhulahun hofi yau kai har ka gaya wa wayya wayya ni da na yanke ma shekau da bello turji cibiya dan iska mai kama da kofin shayi wallahi kuka kara matsawa yarinyar nan ni da ku ne maza je ki je ki dakin ki ki kwanta duk kuma abin da zai faru ina ji kuma ina kallo ta karasa tana sanya kafarta ta mari fuskar mijin Maryam da naushi da ya sa ya suma sai kuma da ya sha mari ya farfado ya watsa da gudu daki yana kawo yana a kawo agaje ya bangaji bango ya faɗi fita daidai tai tana sakin tsaki sa'ada kamsam a ranar kasa bacci ta tunda ta shiga ɗakin ta rufe ga tsoro gashi bata san makomar abin da zai biyo baya ba kwance yake akan katafaren gadonsa yana daddanna waya ga baki ɗaya hankali da nutsuwarsa na ga abin da yake sai dai kaɗan kaɗan ya saki tsaki ya ce dadi mai kwashe kwashe ka kwaso wanda suka so raunata ne kai tsohuwar nan ja'ira ce ya ƙarasa yana sakin lallausan marmashi tare da murza kunnensa washe gari kuwa gari na wayewa da ta fito tana tafiya a hankali don gefen cikin ta ke masifar ciwo tana da tabbacin bakonta ne ke son isowa don duk karshen wata haka take wannan wahala kamin ta samu ya zo maryam ta fito da fuskar ta a kumbure kamar an sa mata yis a wulakanci ta kalli sa'ada idananta cike da tsana bata ce komai ba ta wuce gefen rijiya ta yi zaune sa'ada ta fara kokarin ɗaukar buta don kewayawa Maryam ta daka mata tsawa tare da faɗin wallahi ko ruwa na kika kara ɗauka kofi ɗaya sai na illata ki daga yau kar ki ƙara shiga harkata ni ma kuma ba ni baki amma ɗaki kin ci albarkacin baba gashi nan ki kwana idan haka dan haka ki sai komai naki ko ki je gidan wacce ko ki je gidan wacce ke ɗaura miki gindi ta baki amma ni kam kika ɗaukar min abuna wallahi sai na lahira ya fi ki jin daɗi ta karasa a fusace Sa'ada ta duka ƙasa cikin kuka ta ce ki hakuri adda Maryam dan zatin Allah wallahi ba ni da laifi ko kaɗan. Cikin tsawa ta ce za ki sa ta nifa, in faɗa zaki sa ta nifa in fidda miki ido ki mun shiru kawai ya fiye miki alkhairi ki je ki nemi sana'ar da zaki rike kanki tunda wanda ya bada sadakin aurenki an wulakanta sa an ci masa mutunci an masa ɗaukan kwarto shi da halaliyarsa Shiru Sa'ada ta yi tana komawa gefe ta zauna ga wani masifaffen fitsari da take ji. Kuma ta san ba fitsari ba a fitsari sai da tsarki. Da sauri ta miƙe ta sanya hijab ɗinta ta yi gidan daidai. Bata ta matsaya bi ta kan kowa ba a guje ta fegi buta ta shige toilet. Bayan ta fito ta yi tsaye idanunta cike da hawaye jin cikinta na neman tsinkewa. Da kyar ta yi alwala da rana ƙiri-ƙiri ta samu ta yi sallah. Daidai ta fito ɗora ruwan wanka da take ma maman Halima wanka ta ga Sa'adatu zaune cikin tausayi ta ce me suka miki da sauri ta share hawaye tana matsa ciki ta ce ciki na diri ta ce ko wankinki ne zai zo shiru ta tana ci gaba da yarfa hannunta sannu ta hau jera mata ta shiga daki, ta tado Halima da ke bacci ta zo wajen Sa'ada tana mata sannu wasa-wasa aka Sa'ada ta yi ne a gidan ta kasa cin komai sai cikinta da ke azabar ciwo tun tana daurewa har ta fara kuka zuwa yamma ko abin ya ci karfinta sai neman shiɗewa take tana jawo numfashi da kyar kamar za ta mutu cikin kuka daidai ta ce na bane Allah ya sa ba shinkafar ɓera suka baki ba abin nan fa yayi yawa wallahi a ce daga al'ada sai wannan uban ciwo ko dai bakin banzar nan ko dai bakin banzan nan ya haike miki kit kit ta ji numfashin Sa'ada na fita kamun kuma ta ji shak alamar ya dauke ihu ta kurma tana tashi ta fita da gudu tana neman agaji amma babu wanda ya kula ta gagari da hadari kowa fatan shi ya je inda zai isa dan samun mafaka ciki ta dawo ta saki kuka halima na taya ta ta ce halima ya zame kar a kai ni wajen ma'aikata a ce ni na kashe ta halima ta ce yawa daidai ki kawo nambar likitan nan sai in kira sa Ke da ya taimaka mana tunda ne ya ce a kirasa kuma kin ga baba lawal ya turo miki kati jiya da sauri daidai ta ce kai amma Allah ya miki albarka shi kuma mai hula da Maryamu ce cibebe mijinta Allah ya kwashe musu albarka Amin ta ce tana ɗauko wayar daidai daidai ta miko mata numban ita kuma ta kwashe ta ta sanya sai da wayar ta tsinke a na biyu aka ɗauka cikin sallama daidai ta amsa wayar tana faɗin halo lokuta na ce doto ne mai yaro dogo kamar fatalwa to daidai ce ka gane ni ne ko ka manta ni daga can bangaren ta ji dadi ya saki murmushi ya ce kaka ina wuni kuna lafiya ya diyata da jiki da fatan ta warke ko daidai ta sanya kuka ta ce yanzu haka ga mu nan zaune da gawarta a gaban mu wallahi lukuta fata numfashi sam kila mata mace sai shirin wari take azabure saki salati yana faɗin kun tabbata mutuwa ta yi kuwa ta ce oho ni dai an ce mutum babu numfashi ai kaga an mutu kuma wallahi yanda ka san warin jaba muke duk wanda muka nemi taimakon sa baya zuwa sun yi banza da mu sun kyale ya ce oke oke ni yau bana nan ina abuja na je wani taro amma bari in yi wa salim waya don allah a turo min da adres ɗin gidan yanzu zan tura masa ya zo ya duba ta daidai ta ce ai ba mu da addeshi amma akwai akwai kuɗin daka ba mu san ai ba mu addashi amma akwai kuɗin da ka bamu sun isa mu sai magani ya ce no inna adres na ce ina nufin gidan da kuke da unguwar nake nufi a kwatance ta ce oh to shikenan yanzu halima za ta turo maka ya ce ok, suna kashe wayar halima ta karɓa ta tura masa cikin minti ishirin wayar da ta ɗauki ringin cikin kuka ta ce yanzu lokuta. sai yanzu za ka kira mu bayan yarinya ta fara kumbura ina kofar gida ta ji muryar Salim ta ce oh an gada dan gadara ai na san sai kai Halima maza fita ki ce masa ya iso kuma ki faɗa mai ya sunkuya karya mana asarar kofa na da tsawonsa kamar mashi fita Halima ta yi ta ganshi daidai kofar gidansu Sa'ada fuskar nan ta shi toshe da bakin glass din da ya haska sa sosai kwata-kwata fuskar sa babu annuri kamar an aika masa da sakon mutuwa da gani ka san umarni ne ya kawo sa ba san rai ba cikin tsoro Halima ta ce ina wuni ba tare da ya amsa ba ya ce ina marar lafiyar da sauri ta nuna mishi gidansu bai ce komai ba ya doshi gidan Halima ta cin masa tare da cewa ka shigo mana shiga ta shi ma ya bi ta a baya har inda Sa'ada ke kwance a tsakar gidan numfashinta bai dawo ba daidai ta harare shi ta ce kai tsaye kai ba gini ba kai abin da ya kawo ta kai abin da ya kawo ka mana harara shi ma ya sakar mata yana bin karamin tsakar gidan nasu da kallo da ke shafe da siminti ko ina tas dan daidai akwai tsafta sai mamar Halima da ke bakin kofa zaune fata in fata in me ya same ta ya faɗa a gajarce haila take ita ma ta bashi amsa a gajarce tana ɗauke kai kamar ba ita ta faɗa ba wayar shi ta shiga ringin yana ɗauka cikin sanyin murya ya ce dadi eh na zo to ya faɗa yana ba daidai wayarsa banza ta yi da shi ta juya kai yace. karɓa man dadi na magana karɓa ta ita ce lokuta ina ji ya ce yauwa ga salim nan zai yi abin da ya dace insha Allah ta ce to ta dangwarar da wayar kasa tana sakin tsaki kallon sa'ada ya yi ya ma rasa ta ina zai bullo mata dai ta ce yanzu ba za ka duba ta ba tsani sai ta ƙarasa ba ka ganin marainiya ce ka san wahala da take sha kai man tsaye a kai salon ka ja jinin jikina ya tsotse ta karasa ta karasa ta gayyara bai ce komai ba sai mikewa da yayi tsaye ya ce ku kamo ta mu wuce asibiti daidai suka kama sa'ada suka sanya a mota ta ce halima tsaya a wajen inna ko kin gajiya adama muka bari da ita yau kan bata nan ba ma bar ta ita ɗaya ba halima ta ce to tana komawa ciki bayan sun isa ya fara gwaggwada ta har numfashinta ya kawo daidai ta saki ihu tana faɗin sai tsani a fusace fuska ya ɗaure ya kalle ta ya ce, Salim sunana ta ce, oho dai da abin da kace zan kira ka cikin kwarewa yi wa da duk taimakon da ya dace kamun ya koma gefe ya zauna don wannan karan aiki ne aka ba su, amma aminiti in dai ba kowa sai su kamar ba zai magana ba ya ce, me musabbabin ciwon nata Don ba period kadai bane ya kamata wannan ya kawo mata wannan matsala saboda akwai fargaba da damuwa a tattare da ita kuma da shi ne da yanzu ya isa zuwa hawaye daidai ta share tare da fargabar ziyarar da wanda ya kai sadakin aure aurenta ya kai mata ne ya jawo haka na tabbata idan sai mayar can ciki cikin tsananin mamaki ce sadakin aure hawaye daidai ta share ta ce bari kawai tsani dole abin nan ya gigita gajerun mutane balle kai mai siffar fatalwa cikin harara kasa kasa ya ce ki daina fa ta ce ka koma daidai na daina ka koma daidai sai ni ma na daina wani lallausan marmashi ya kubuce mai da bai shirya ba lokaci ɗaya kuma ya kalli saitin da Sa'a da ke kwance tana bacci da numfashi sama-sama ya ce wancan 'yar abar aka biya sadakin aurenta wai me yasa wasu mutanen suke abu ne kamar babu kwakwalwa a jikinsu ta gama primary school ne ya faɗa yana kallon daidai a fusace ta ce a'a yanzu na zo kai mata rijista lokaci ɗaya ya saki dariya da bai shirya ba da bai shirya mata ba yana kallon yadda take mai harara sama da ƙasa alamar ya rena mata wayo dariya ta yi tana tafa hannu ta ce ɗan kwal uba ashe tsani shegen kyau gare ka kamar mangopol amma kullum fuskarka kamar ta ne a ɗaure wallahi ka rinka dariya Daura fuska yayi bai ce komai ba ya ci gaba da rubuce-rubucensa. Bayan ya gama ya miƙe tsaye hannunsa rike da allura ya ce, "Zan mata allura, ta yanda in ta tashi komai zai daidaita, sai ku wuce." Kai ta ɗaga mai tana juya baya, don ba ta son ganin allura. Wajen da Sa'ada ke kwance ya nufa da allura, ganin ta yi kwance rigingine, tana kallon sama. Ya rasa ya zai mata, gashi dole a mazaune zai mata ba a hannu ba. Ya zo kai hannu jikinta, ya tuna da matar aure ce, Saki yayye ce wannan ‘yar abar wai shi yasa take ciwo, wai nan ta san namiji, ya sa yana sakin katon tsakin da ya sanya daidai cewa, ka ji da shi dai tsani. Ko gyare zaka koma ko tsakani ina ruwa na, yace ki zo ki juya ta, kace wannan kuma aikin ka ne ba nawa ba, a ina zan iya ganin wannan shegen tsenin a ce ga jikin bil adama za a soke shi. Yanda baka so na yanda baka so na tsaf za ka caka min shi ga ido, ka liƙe ni ta baibai. duk yanda ya yi da daidai ta ki tashi dole ta sanya ya ajiye allura a hankali ya juyo sa'ad da ya ture ya rigar ta sama tare da faɗin yarinyar nan dan yomin kasa da sket ɗinta da ke matsa gam a manyan mazaunanta fatar wajen ya kalla yana murzawa ganin ta fara tas ga wani masifaffen taushi da take da shi duk kuma inda ya kai hannu sai wajen yayi alamar kwanciyar jini da sauri ya janye hannunsa yana kai kallonsa ga fuskarta dogon hancinta da mai mitsitsin bakinta ya kalla sai watacciyar girar idanta da ta yi gazar-gazar kamar an taje ta a karo na farko da ya ji zuciyarsa ta masifar bugawa lokaci ɗaya ya kalli kafarta don tabbatar da mutum ce ba aljana ba ajiyar zuciya ya sauke lokacin da ya ga kafar ta yar duma-duma mai kyau a marjitas. babu alamar da ko kaushi numfashi ya sauke yana ƙara daga sket ɗin a hankali ya fara neman lima mata tsinken allura sai kuma ya janye yana sakin saki tare da faɗin wannan ruwan ruwan fatar ta ma ai dole ta yi saurin fashewa in aka taɓa ta fata kamar na jariri ido ya rantse tare da sake kai hannunsa can kasa yana saita allurar ya mata zabura ta yi sosai tare da riko hannunsa cikin magagin baccinta ta rike sa sosai tana juya kai da neman buɗe ido amma bacci ya ci karfinta gaba ɗaya hannuwansa ta kama ta damke sosai a hankali ya fara magana don Allah kaga yarinya a hankali ta fara magana dan Allah kaga yarinya kaga yarinya ce dan Allah kaga yarinya ce ne ka daina wai kai dama dan iska ne baka tsoron Allah adda Maryam fana jinka dan Allah ka fita kar ka ja min wata matsala bayan wadda nake fuskanta ni ba ni da gatan kowa sai na Allah dan Allah kar ka min haka a ta saki razanannen iwon da ya sanya shi fiddo da ido cike da mamaki ya zare hannun sai koma gefe yana kallanta Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya Bismillahirrahmanirrahim Sadakin aure kashi na uku sai yadi ya cire rigarsa ta sama yana murmushi ya ce kin ji ko aiko na gode ummu sa'adatu ni ma zan cika alkawari